إنا كذلك نجزي المحسنين حقيقة mu kamar yadda muka saka wa annabi Musa da annabi Haruna wannan sakamako mai kyau haka muke saka wa masu kyautatawa saboda su ga Ubangijinsu.